da muka haɗu da kowa wannan masallaci na assalam da ke nan unguwar mai tama birnin tarayyar abuja ta najeriya ina wa kowa gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu allah ya ƙaddarci mu da ku a wannan yammaci na juma'a daren asabar ashirin da bakwai ga watan jumada ta farko shekara 1446 wadda ta dace da ranar 29 ga watan 11 na shekara ta 2024 miladiya kafin mu fara karatu ina amfani da wannan dama in isar da godiya da addu'a alkhairi ga su gudanarwa da jagoranci a wannan masallaci da wannan cibiya mai albarka sau da damar da suka bani na haduwa da ku da kuma maki da suke bayarwa na karantarwa da isar da saƙon Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam a wannan masallaci da wannan jagoranci na alkhairi da haɗin kai tsakanin jagorori ƙwararru da kuma malamai da limamai wanda wannan ta'awun yake bayar da kyakkyawar samara da ake cin gajiyarta a wannan masallaci da sauran masallacai namu kamar yadda kuma ake isar da addu'a ta alkhairi ga abubuwan da na ji na alkhairi da bayan Allah suke wajen rike wannan masallaci wanda abun abun kayatarwa ne kwarai da gaske sai wanda Allah yake son sa ne yake amfani da shi idan Allah baya son ka ba ma zai yi amfani da kai akan hanyarsa ba sai ya kore ka sai ka je ka ta kashe kuɗinka a sharholiya da harkar duniya amma in Allah yana son ka sai buɗe maka account da asusu a wurinsa sai ka rika kawo kuɗinka ana harkar masallaci ana harkar addini ka gina can ka gina nan to wannan alamun Allah yana yi da kai kenan wanda Allah baya son shi ko ya kawo account ɗinsa Allah ba zai ko ya kawo kuɗi Allah ba zai karba ba don bai da account a wurin Allah shi yasa irin su wurin da duk ake magana a kan harka ta addini ba za su taba ana fara ma za su tashi a wurin in an same su kuma ba za su amsa ba to alamu ne na cewa Allah yana son ka shi Allah ya rika karbar kudin ka to abinda ka kashe a nan ko a wani wuri na harkar addini kana bawa Allah ne shi ko Allah in ka bashi ba shi zai kashe ba zai ajiye maka ne amma fakatum min shay'in fa huwa yukhlifu abin da ka bayar Allah zai ninka maka ne don amfanin kanka ne saboda haka wannan kokari da kuke yi Allah ya karba Allah kuma kar ya bari shedan ya gajiyar da ku ya kuma taimake ku a ci gaba da yi a ƙara haɓaka wannan wuri da dukkan cibiyoyi na addinin musulunci Allah albarkace ku da arzikin ku da iyalanku Allah kuma ya karba mana kyawawan mu ya gafata mana kurakuran mu an ce za mu yi magana ne akan wannan maudu'i jarabawoyi akan mumini da jure musu ta hanyar ɗaukar izina da darasi daga rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan darasi darasi ne mai muhimmanci kwarai da gaske saboda ya shafe mu gaba ɗaya <clears throat> kowane ɗan adam daga cikinmu a cikin jarabawa yake dama don jarabawar muka shigo Allah maɗaukakin sarki ya ce ya halicce mu ne don ya jaraba mu Allah khalaqa al-mauta wal haya liyabluwakum Allah halicci rayuwa da mutuwa ne sai ka shigo ka yi rayuwa daga baya ka mutu don ya gwada ku ba ka jarabawa muka zo a wannan duniyar <clears throat> kuma duk wanda yake zai rayu ba za a masa jarabawa ba to kare shigo wannan duniya don mai ita ya ce in ka shigo ta ka zo jarabawa ne don haka ko ka shirya wa jarabawar ko baka shirya ba sai an yi maka <clears throat> kuma mu ɗan adam Allah halicce mu da galibi idan mutum yana cikin jarabawa ta saka ɗaya yake gani ba ka hango ta waɗansu amma kowa a cikin jarabawa yake Allah ne alkawari zai jarrabe mu jarrabawa ta fuska biyu jarrabawa ta idan an baka da jarrabawa ta idan an hana ka jarrabawa ta alheri da jarrabawa ta sharri alherin ma jarrabawa ne sharrin ma jarrabawa ce Allah ya ce wa nabluukum sharri wal khair za mu muku jarabawa da alheri za mu muku jarabawa da sharri Allah ce wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at mun yi musu jarabawa a kyawawa mun yi musu jarabawa a munana hari ne na wannan duniyar in dai ka shigo ta ka zo jarabawa ne dalili ko shine inda ba wannan jarabawar to menene bambanci tsakanin nan da lahira da aljanna saboda ai anan ne ake aikin da zai ba da dama a je lahira Aje ko aljanna ko wuta idan an shiga wuta ba wata jarabawa an gama idan an je aljanna ba wata jarabawa to kafin a je a shiga dayan dole sai an yi jarabawa don a ga ina ya dace ka je ba yadda za ka yi a duniyar nan ba za a jarabe ka ba <clears throat> na faɗi wannan ne saboda kowa daga cikinmu ya shirya wata ta jarabawar idan yanzu kana cikin ta to ka san da cewa dama akwai ta idan ba ta zo ba ka shirya mata don tabbas sai ta zo jarabawar mutane akwai manya akwai ƙanana ƙananan su ne wanda yanzu kana ciki baka ma san kana ciki ba a cikin lecture nan tamu za ka zo ka binci kai ma a cikin jarabawa take kake dawa kai mai baka zama kana cikin jarabawa ba sannan za ka gane jarabawar da wani ke ciki wanda kai kake sha'awarsa kullum kana so ka zama shi saboda ka ɗauka shi bai da jarabawa idan ka ji za ka gane ashe shi ya mafi ka jarabawa da ko kuma jarabawa ta fili wadda kowa ke iya ganewa wani ya shiga cikin jarabawa mu bil adama mun fi daukar jarabawa ta ashar a matsayin jarabawa ba mu dauki jarabawa ta alkhair a matsayin jarabawa ba jarabawar samun alheri yawanci ba mu dauke ta a matsayin jarabawa ba ce ko fitina mun fi damuwa da jarabawar sharri jarabawar sharri ƙofofinta suna da yawa amma umma hatul masa'ib manya-manyan jigajigan ƙusoshin jarabawa na sharri a duniya su ne waɗanda Allah ya faɗa cikin suratul bakara wala na bi shay min al wal ju' wa nafsin min al'amwal amwal wal anfus idan ka tara su gaba ɗaya waɗannan suna ake ce musu Umma ummahatul Masa'il. wato sune ne jigajigan musiba guda biyar dota musiba da za ta samu ɗan adam a duniya inda ta sharri ce tana ƙarƙashin waɗannan ne jarabawa ta farko ita ce jarabawa ta rashin aminci rashin zaman lafiya wannan jarabawa ita tafi kowace jarabawa hatsari da damuwa da tsaga hankali shi yasa Allah ya fara da ita wala nablu wa bi shay'in min al-khawf tsoro da firgici da rashin abinci dan adam idan yana cikin tsoro to babu wani yanayi da ya fi halin da yake ciki sai dai in a lahira yake kawai amma dai a duniya kake to ba wata jarabawar da ta wuce jarabawar tsoro shine mutum ya rika ji kamar ma ba a duniyar yake ba ta yiwu ba a taba jarabar ka da irin wannan ba wanda ya taba shiga cikin tsananin tsoro saboda dan adam yana da tsananin tsoro akan kansa da abin da yake da alaƙa da kansa abin da yake da alaƙa da kansa shine lafiyarsa dukiyarsa mutuncinsa to idan mutum yana jin tsoro a kan kansa ta fuskar ransa zai iya fita lafiyarsa za ta iya rabuwa da shi dukiyarsa mutuncinsa lokacin da mutum ya zama vulnerable a kan tsoron wannan shine ake nufi alkhawf domin wani lokaci idan ka rabu da bala idan bala'i ya same ka ka riga ka rabu da abun ya fi sauki akan wanda yake tsoron kafin ya same shi idan baka gane wannan baka tambayi mace da kafin ai mata kishiya da bayan an mata kishiya wanne ne fi tsananin daga mata hankali labarin za a yi mata kishiya ya fi mata bala'i sama da bayan an yi mata ana mata za ta ji kamar an sauke mata wani abu shi yasa masu hikima da yawa ba sa gaya wa matansu idan za su yi mata kishiya dama kuma ba sunna bane ka sanar da matarka in zaka mata kishiya kana gum sai dai ta ga ana yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yawa na Aisha ya mata kishiya takwas amma bai taɓa bata labari ba kuma duk kirkin matanka bata kai Aisha ba amma baya gaya mata saboda daga mata hankali zai yi kana shuhun ka alaga gafa samala ana can ana aiki kana ta kyautata mata kana ta wane ne ka ran da aka zo yi ne kaf abin ya zo ka ce mata an samu kaddara kin san Allah ba abin da baya yi kaddara ta same mu ni da ke kai duk tsarin da zaka yi ma zaka iya kai kuka kai waye duk kai ƙaryar ka a gama wurin a wuce sai ta ji ana shigo da amarya to kafin ta shirya wani abu amma yau ta kwana tana suna gobe hankalinta ba zai taba kwanciya ba amma an riga an yi magana ta ƙare to haka ne dan adam yake akan tsoron abin da zai same shi da kuma bayan abin ya same shi shi yasa Allah ya fara da tsoro ka ji tausayin mutanen da suke garuruwan da ake rashin aminci ka ji tausayin mutumin da zai iya kwana bai yi bacci ba ba wai don ya rasa gadon da zai kwanta ba ko ya rasa mayafin da zai lulluɓa ko ya rasa mai gadi ba a'a ba zai iya bacci ba saboda alkhawf ya taɓa zuciya ne ba ya taɓa gangan jikin ba ana jin tsoron kar ya taba gangan jiki ne amma sai je taba zuciya in ya taba gangan jikin a ya tsaya a gefe amma lokacin da ake alkhaf zuciya yake duka sai Allah ya ce wal sai yunwa musibar da take ta biyu kenan bayan musibar tsoro musibar yunwa cikinka a ce ba komi ba ruwa ba abinci aljur kenan mutum ba zai gane irin wannan musibar ba sai idan dukkanmu muka kwatanta idan kana azumi aka kusa da za a sha ruwa da lokacin da ake shine ya ƙumu ka'imu zahira ana tsakiyar zafin ranar nan sai kana tuna cewa yanzu kai in an zo shan ruwa sai ka zaɓi mai da mai ma za ka sha ruwa da shi to a daidai lokacin sai ka tuno da wani a irin wannan lokacin yana jin abin da kake ji amma shi bai san daga yaushe ya fara ba kai ka fara da asuba ne kuma sai da ka ci abinci lokacin ka shirya za ka fara shi bai shirya ba ya fara sannan kai yanzu kana da hof nan da awa ɗaya ko awa biyu za ka ci abinci shi bai da hof din zai samu kuma bai da alamar zai samu kuma bai tunanin aina zai samu kuma bai san yaushe za ta tashi ba to wannan shine musiba ta yunwa shine aljur daga shi sai musiba ta tattalin arziki naqsin min al amwal shine kana da shi ka rasa wanda bai da shi ya rasa ta tana da sauki akan wanda yake da shi ya rasa shine naqas kana da shi a rage ma faduwa a kasuwa kora a aiki sauka daga matsayinka asara ta yau da kullum gobara fata ko wani abu a maka a raba ka da dukiyarka a raba ka da hanyar samunka shine naqsun min al amwal wanda yake cikin wannan shi kaɗai ne ya sanya ake ji a kan jarabawar tawayar tattalin arziki Wal'amfu sai kuma raguwar rai shi wannan ba wai naka ba inda naka kan an yi kata da ai ɗanka ya mutu matarka ta mutu iyayenka su mutu babban abokinka ya mutu masoyinka ya mutu ubangidanka mai kula da kai ya mutu breadwinner gidanku ya mutu wannan shine nafsul anfus shine ka rasa masoyinka saboda wannan duniya tsaye daga cikin gishirin ɗanɗanon daɗinta shine wani ba kai kaɗai ba in kai kaɗai aka barka a wannan duniya zaka ji duniya ba ta da daɗin komi shi yasa ko cikin aljanna ba a yarda mutum ya zauna shi kaɗansa ba duk daɗinta annabi adam shi kadai aka fara sashi a aljanna amma aljanna bata cika ba sai da aka masa wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha don la la yata'atta sukunu fiha illa ilaiha ko illa biha don ba zai yiwu a ji dadin zama aljanna ba sai da wani fasina, to fasinan ka rabu da shi to tunda an ce liyaskuna ilaiha don ya nitsu zuwa gare ta abinda kake nitsuwa gare shi ya tafi musamman kuma wannan wanda zai fi auna irin wannan shine matar da ta yi shekara talatin da mijinta su haifi ya'ya sama da goma ya'yan nan wasu sun yi aure wasu sun yi wane ne suna zaune sai matar mijinta ya mutu miji matarsa ta mutu da sauki uba ɗansa ya mutu da sauki zai haifi wani mutum ubansa ya mutu in ya riga ya yi ƙarfinsa da sauki amma mace mijinta ya mutu to in kana so ka jiya ake jin zafin mutuwa ka tambayi matar da mijinta ya mutu ya barta bayan kuma sun daɗe ta kai lokacin da in ya barta ba auren wani za ta yi ba in tana karama za ta auri wani za ta iya mantawa in ta kalli ɗayanta ta tuna shi sai ta ƙara jin bakin ciki a madadin ta ji daɗi don ta gan su, sai ta tuno da shi kuma tare da shi aka same su sai ta ji duk duniya shi yasa mata da yawa idan an yi irin wannan soyayya kalisan da rayuwa mai kyau mutum yana mutuwa ita ma kaɗan sai kaga ta bi shi ko shi inda ita irin haka ne shi kaga ya bita. mutuwar dan uwa da ɗan uwa ma yana iya sa ɗan uwa ɗayan ya bi ɗayan aboki da aboki yana sa haka ballantana ma'aurata don sirrin da ke tsakanin miji da mata Allah ne kaɗai ya san shi to wannan shine nafsun minal amwali wal anfus kenan da kuma bala'o'i da suke sa annoba ai ta mutuwa da yawa hatsarin kan titi annoba da za ta sa mutane da yawa su mutu a gari da cututtukan da za su kesa ba a iya haɗuwa da juna a yi harkokin da aka saba yana daga cikin naksul anfus sai kuma a asamara shine rashin albarkar noma Allah ya keɓe wannan daban saboda yana zaman kansa ne saboda matsalar yunwa daban matsalar rashin abinci kuma daban ana iya samun abinci amma a ji yunwa ana iya samun mutumin da ya fi kowa tara abinci amma yana da ciwon yunwa a jikinsa yanzu waɗanda suka fi yawan ciwon olsa su ne waɗanda suke da abincin da rasu cin sama da waɗanda suka rasa abinci olsa kuma an yunwa ce jigon da ke kawo ta amma za ka je ƙauyukan da suke cin abinci sau ɗaya a rana su je su wuni su dawo a aiki ba su karya ba a bara ka samu ba sa da ulsa dukkan mun yawanci wanda suka tashi in ka wuce ka kai shekara hamsin to ka tashi ka samu mahaifinka galibinsu da ka tashi ka samu in dai ba a yanzu a wannan zamanin ba ba su da ulsa su da kakanninsu haka suka tashi ba su da ulsa ba su da komi amma cin abincinmu ne yanzu ya fi nasu na dayawa. za ga mutum zai iya wuni bai ma ci kuma bai damu ba amma mu yanzu ga abincin a ko ina, amma kowa yana jin yunwa to wancan shine aljur amma nafsun minas samarati shine ka shuka ya ka shuka ya fita ya ƙi albarka ka shuka ya fita ya yi albarkar ya yi tsada a kasa saya ko kai ka kasa sayarwa a shuka a fita ya yi albarkar a sayar amma kuma amfanin ya ƙi fita a kasa gane ina abincin yake ba inda ba a noma a ƙasar nan amma sai ka je kasuwa ka kasa gane ina yake ka kasa gane me yasa yayi tsada an daina noman ne kullum kuma majalisar ɗinkin duniya tana ba da projection cewa duk abin da aka yi nan kaɗan ne 2025 yana zuwa sai ya fi 2024 yunwa 2024 ya fi 2023 wannan shine nafsun minas samarat ai ba daina noma ba manoman da aka samu a bana waɗanda za su noma laja quantity of farm produce wanda suka fi bara za ka samu sun fi yawa a bana amma still za a ci gaba shine nafsun mina samara shine matsalar abinci da ka kasa gane daga ina take ko kuma a je a yi noman a yi roƙon ruwa ruwan ya zo ya yawa sai ya cinye amfanin duk yana cikin abin da mutane suke samu waɗannan su ne saboda duk inda shi nafsun mina samara ba yana taɓa mutum ba ne yana taɓa ƙasa ne duk ƙasar da bata da food security to ba yadda za a ce kuma tana da economic stability saboda security of life and property shine na farko sai food security security of life and property shine hau din da aka ce food security kuma shine wanda ko kuna zaune lafiyar amma idan ba kwa da isasshen abinci abincin da ba wai wanda yanzu za a ci ba har da na gaba to ba ku da arziki komi yawan arzikin ku abin da yake samun mutane kenan yanzu saboda haka duk musibar da za ta samu mutane sawa'un collectively ko individually suna cikin waɗannan su ne ake cin musu hatul masa'ib to a cikin waɗannan yanzu da na lissafa wanne ne wanda muka tsira daga ciki babu ko ɗaya idan ba a yi a gidanka ana yi a gidan wani na kusa da kai idan ba a yi a wurin ka yau ba kai ma kana jin tsoron za a iya a gidanka gobe saboda haka ba wanda zai ce zuhi is free from waɗannan ko yau ko gobe ko jibi ko jiya an yi yau ana hutawa kafin a koma idan zan yi a takaice shine babu wanda daga cikinmu wani dangi ko nasa ko na kusa ko na nesa da baya tsoro ko bai taba jin tsoro ba da baya jin yunwa ko bai taba jin yunwa ba da baya da kare tattalin arziki ko kuma bai taba yi ba sannan da bai taba mutuwa ko ciwo ba ko kuma abu na ƙarshen shine tawaya a ɓangaren kayan abinci wannan duka shimfiɗa ce da za ta nuna mana mu shirya wannan duniyar idan ka zo ta ka shigo gidan jarabawa ne ita kuma jarabawa tun da an ce dole sai an yi ai kawai dole ka yi haka me ya kamata ka yi shine ba batun panic ba batun ɗaga hankali kawai ka shirya a yi jarabawar da kai kai dai ka ci jarabawar kowa daga cikinmu ya yi makaranta ko firamare ko sakandare ko jami'a ko sama ko ƙasa da haka kuma kowa daga cikinmu ya taɓa zana jarabawa kowa daga cikinmu nan ya so inda zai yi a ce ya wuce ko ba a yi jarabawa ba amma tun da jarabawa an ce dole haka kai kowa a lokacin da yake makaranta inda zai samu hanyar da za a ce ga certificate ba sai an yi jarabawa yana so mun yarda da jarabawar duniya a tsakankanin mu cewa ba zan yadda ba baka promotion ka je gaba ba ko in baka certificate sai na maka jarabawa ya ba za mu yadda ubangijin wannan duniyar shi ko kare mana jarabawa ba ai ba zai yiwu ba tsarin duniyar ba irin tsarin rayuwar aljanna ba ne don haka bambanci na farko tsakanin duniya da lahira shine wannan jarabawar abu na biyu shine bambanci tsakanin al'abdu da arrabbu dama a kauni ko dai ubangiji ko bayan ubangiji to akwai yadda zai yi ubawa ya zama kamar ubangiji to ubangiji shi kadai ne bai da matsala amma duk bawa a duniya yana da matsala waɗannan dalilai guda biyu su suka sa dole mu a cikin jarabawa muke ko dalilin ka shigo duniya in baka so a yi to kar ka shigo duniya kuma kama karatun da ka shigo in ka ce za ka fita fitan ma jarabawa ne in ka zauna zaman ma jarabawa ne dalili na biyu da zai sa dole a maka jarabawa shine kai bawa ne akwai inda za ka canza ka zama ba bawa ba saboda haka mun riga mun shiga tsaka mai wuya mu a cikin jarabawa muke ga hadisan da za su fito mana da wannan abun fili daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ta faɗa cikin hadisi wanda yake cikin musnad da imamu ahmad hafiz al-munziri ya kawo shi a cikin at-targhib wa tarhib albani ya inganta shi cikin sahihu targhib annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya ثم الصالحون ثم al-amsalu yace waɗanda suka fi kowa yawan jarabawa mun ji a cikin gabatar mu cewa dukkan mu muna jarabawa ne kuma da musulmi da kafiri kowa sai an masa jarabawa waɗannan abubuwan da muka faɗa na umma ummahatul masadi suna iya samun kowa ba wanda ake raga masa ba bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba babba da yaro namiji da mace kowa yana shiga to amma ita in jarabawar akan mutum da gravitinta a kan mutum shi kuma ya danganta ga shin kai na Allah ne ko kai ba na Allah ba wata hikima kuma a nan ilahiya ita ce idan kai nasa ne to ya fi yi maka mai yawa akan idan kai ba nasa ba ne wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu yi imani da shi a cikin babin imani da ƙaddara alƙadaru ruhu, wa sharruhu Shi ne ɗaya daga cikin rukunan imani ka gamsu cewa idan kai na Allah ne to za ka fi shan wahala a wurinsa wannan kuma shine abin da mutane da yawa suke faduwa a wannan jarabawar kuma faduwa akan imani da kaddara ne faduwa imani da kaddara ko faduwa a imani ne rashin imani kuma kafirci ne rashin sakankancewar mu da fahimtar cewa wai ka ɗauka tun da kai musulmi ne to sai ka huta sai ka ji daɗi shi kuma Allah akasin hakan ne duk wanda Allah ya buɗe wa fayil ya buɗe wa rijista ya karɓe shi a matsayin ɗan gida ya masa rijista to sai ya rinka jaraba shi tunda yana da admission yanzu a wurinsa daga ga ka cancanci ka zama ɗan gida da in ka kare za a baka certificate wannan continuous assessment ɗin ba yadda za ka je wata makaranta ka fita kuma ba a maka ba ina fata mu jama'a muna fahimta a makarantun duniya mun yarda a ɗauke mu a ɗauki 'ya'yanmu a rika musu continuous assessment daga baya a musu end of semester ko end of term exam kafin a ƙarshe a zo a tantance cewa sun cancanta about certificate amma mu muna so mu kuma Allah ya mana rajista a makarantarsa ya yaye mu mu fita amma kare mana jarabawa muna so ko kowa ya ce a bagas tunda mu na Allah ne muna so mu zama irin yahudawa ke cewa na hannu abu la'ullahi wa ahibba'uhu mu 'ya'yan Allah ne kuma mu masoyan Allah ne haka yahudawa suka yaudari kawunansu amma mumini ba zai yaudari kansa ba tun da ka nemi admission kuma Allah ya baka ai Allah ya gama masa to idan ka zo ka shirya da cewa zai maka jarabawa idan aka zo jarabawa mu kuma mutane rank muke da shi a gaban Allah hairaki ne na daraja wanda yake aji shida zai yi final exam jarabawansa ba iri ɗaya take da ɗan aji ɗaya ba ko ɗan aji biyu ko ɗan aji uku wanda ya zo fita ya tabbatar cewa za a ɗebo abubuwan tun farko ne a tara to shi sa su ma bayin Allah waɗanda rank ɗinsu yake can sama Allah ya fi gara su muna da replication ɗin duk wannan abun a cikin rayuwarmu amma ba ma aunawa shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ashaddun nasi bala'a waɗanda suka fi kowa shan wahalar jarabawa ta Allah al'ambiya su ne annabawa suwaye suke ajin ƙarshe a cikin bayin Allah annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake summa salihun sai bayin Allah na gari mabiyan annabawan su ne na biyu yace summal amsalu fal amsal sai kuma ka rika bi daki daki gurgudun darajar mutum na kusanci zuwa ga annabawa gurgudun yawan jarabawarsa har a rika saukowa ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa bawa idan Allah ya tashi masa jarabawa yana masa jarabawa ne yubtalar rajulu ala hasabi dini ana yi wa mutum jarabawa ne gwargwadon makin da yake da shi a addini ya ce Fa'iza idza kana fi dinihi salba idan mutum a cikin addininsa ya tsaya steadfast ya tsaya firm to kana kana kana bala'u fihi ashad to Bala'insa jarabawarta jarabawar ta shi tafi tsanani saboda Allah ya san zai iya ci ne kuma ya kai matsayin ne wa man kana fi dinihi riqqa wanda addininsa yake da ɗan rauni ya ce to kana bala'uhu ala kadari dinihi sai a yi masa jarabawar sa daidai gurgurdo da addinin sa yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hikimar ita ce Allah baya so ya ga ɗaya daga cikin bayinsa nasa na musamman ya rinka tafiya akwai zunubi a kansa wanda in ya zo za su samu matsala da shi a lahira shi Allah yana so ya wanke maka matsalolinka saboda idan ka zo lahira sai ka zo ka samu baka da matsala da shi to ina so mu ɗauki wannan hadisi mu auna shi idan wanda ya fi kowa daraja a cikin mu annabawa sai waɗanda suka fi kusanci da su suke bin su sai na gaba da su sai na gaba da su har zuwa na ƙasa haka muke a gaban Allah to idan muka je ba da sakamakon iri ɗaya ne sakamakon da za a ba wa annabawa da aljannarsu sauran talakawansu za su iya shiga saukin da za su samu na hisabi a gaban Allah haka za a yi wa sauran talakawansu darajar da Allah zai ɗaukaka su a lahira da yadda kowa zai rinka kallonsu su zama wato abin nunawa a lahira haka za a yi wa sauran to tun da suka zama haka sai Allah maɗaukakin sarki ya fi matsa jarabawarsu a nan duniya saboda idan sun je can sai su fanshi. waɗanda suke kusa da su su ma sai a yi musu gwargwadon ƙarfin imaninsu wanda duk imaninsa yake ƙasa ƙasa saboda Allah maɗaukakin sarki ya san dama an je can matsayinka kaɗan kaɗan ne ba za ka je kana bin Allah bashi ba sai a yi maka daidai gwargwadon imaninka saboda wani aka masa mai yawa zai ma bar imanin ne zai ma bar imanin ne shi yasa wasu za su gani a social media an nuna wani yaro hisba an kama shi an masa aski saboda ya askin banza sai ce shi ya daina sallar ma to kaga irin wannan ne wanda ake jin tsoron idan jarabawa ta kai wani geji zai iya sa ya bar imani to kuma duk jarabawa nan da ake wa dan adam dama kala biyu shi akwai jarabawa akan duniya akwai jarabawa akan addini jarabawa akan duniya shi ne duk waɗannan da muke magana aka jarabawa akan addini shi ne wanda muke roƙon Allah kar ubangiji ya sa mana irin wannan jarabawa shi ne ma'anar wala ba ta na fi na Allah kar ka jarrabe mu a addini shi ne jarabawar da idan Allah ya zo maka sai maka tsakanin imani da kafirci wannan ba ma bukata ba ma fatan wannan jarabawa tsakanin munafunci da gaskiyar imani tsakanin fasikanci da nagarta tsakanin bin Allah da rashin binsa tsakanin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kinsa tsakanin son binsa da son cin gyaransa ba wanda zai fatan irin wannan to wannan jarabawar ta fi kowace jarabawa muni shine jarabawa a addini amma jarabawa a rayuwa wannan duka mai sauki ne shine wanda ake magana akan idan Allah yana son ka so zai fi yi maka don Allah jama'a daga yanzu mu fahimci wannan littafi. ƙasashen musulmi su ne suke da rajista da fayil a wurin Allah don Allah zai fi ba su wahala sama da yadda zai ba wa ƙasashen kafirai kun gane dalili ba a taɓa samun lokacin da wata ƙasar musulmi ta zauna lafiya ba tare da an samu wata matsala ko ɗaya ba ta shekara goma ba taɓa samu ba amma an samu ƙasashen kafirai da za su yi shekara ɗari ba samu matsala ba saboda su ba na Allah ba ne kuma Allah bai ba su admission ba don haka ta zai musu jarabawa in za ka yi addini kai in ba za ka yi ba ka bari amma kar ka ɗauka wai za ka yaudari kanka wai ka ce a ah, mu musulunci ma ya ƙasashen musulmi su ne ake yaƙi su haka Allah yake dole sai an yi inda za a zauna lafiya a ƙasashen musulmi da manzon Allah sallallahu ya zauna lafiya don ya fi kowa cancanta da ya zauna lafiya ya huta ya sa don Allah ya fi son sa amma akwai wanda aka bashi wahala na rashin zaman lafiya a duniya irin sa an kama masa hari za a kashe shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba har Allah da kansa ya ce lalle an yi niyan za a kashe ka wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukriduka sannan an kawo harin a gabansa an kuskure ba a same shi ba an kashe na kusa da shi an kashe na kusa da na kusa da shi an kashe masa an kashe masa an kashe masa an raba shi da dukiyarsa an raba shi da komi na gatarsa ba abinda aka bar shi da shi sai Allah nan kadai shi kuma ya ci gaba ya tsaya ya ce Allah kar ka sa jarabawa ta zuwa addini in dai akan duniya ne mun dauka in ba za ka yaudari kanka ba to kar ka taba tsammani musulmi ya zo duniya ya ji daɗi ba zai yiwu ba jama'a mu ma cire wannan tunanin kwata-kwata kuskure ne mu rika tunanin to me yasa kasashen mu su gashi Allah suna ta addu'a in ai addu'ar til za a ci gaba da yi kuma Allah ba zai fata ba amma dole ai addu'ar saboda addu'ar ce ta sa kuka gama an muku irin wannan aka tsaya a haka inda ba addu'ar da an muku irin na waɗancan da irin naku da irin na waɗancan ai san naku wasa ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi yana da rai fa yana da rai fa har aka samu sahabbai suka rika cewa mata nasrullah wai yaushe dai Allah ya ce zai yaushe ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin da kun tastaji kuna ta gaggawa ne zai zo amma sai an ci gaba sai an ci jaraba wannan kafin daga baya Allah ya kawo result jama'a muna fahimta yanzu in ka kasa shekaru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 63 da shekarun da ya ji daɗi da shekarun da ya wahala wanne ne ya fi yawa wanda ya ji daɗi ya fi wahala ne shekara arba'in ɗin farko lokacin ba addini duk sai yaushe ya fara daga ran da ya zo ce ana rasulullah daga ranar aka fara zaginsa an daina zaginsa har ya bar duniya har yau an daina zaginsa inda bai zo ya ce zai yi addini ba akwai wanda zai zage shi da yanzu ana ta rubuce rubuce a kansa ana yabonsa ba wanda zai zage shi a cikin shekararsa 63 shekara 23 nan tun daga ran da ya shiga ya fara shan wahala tun daga hannun mala'ika jibrilu har zuwa hannun mala'ika na mutuwa ranar da zai bar duniya yana sa ruwa yana shafawa kirjinsa yana ce kai mutuwa akwai zafi bai kwanta ya huta ya daina wahala ba sai da aka zare ran tukunna ya zama ma'an ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was daga nan ne ya huta da aka kwantar da shi a cikin kabarin nan aka rufe to na ya koma wurin ubangiji daga nan kuma har ila an ila ila ma la nihaya shi kuma jin daɗi ne yanzu don Allah Allah ya nada shi ya zama ya fi kowa a duniya ya zai wahala a cikin shekaru 23 kai ka zo kana binsa kuma kai ka ji daɗi har ba zai yiwu ba jama'a kowa ya shirya jarabawa dole ne kawai hadisi na gaba hadisi ne wanda yake cikin sunan yana cikin sunan tirmizi da ibnu majah manzan Allah sallallahu alaihi wa ya yace inna izamal jaza'i ma'a izamil bala yawan ladanka yawan wahalarka wa inna a idza ahabba qauman ibtalahum shi fa Allah yana son mutane ya fi musu jarabawa duk ba annabi ya faɗa mu kuma muna so kar Allah ya mana jaraba kuma yana son mu ba zai yiwu ba sai dai ko ya kika ko kuma ya so kai maka jaraba yace faman radiya falahu riba duk wanda ya yarda yardarsa ta masa amfani wa man sakifa falahu sakat duk wanda ya fushi ya je ya kare da fushinsa ba zai sa Allah ya fasa ba ka'ida ce ta wannan rayuwar Allah ba zai taba canza ta ba yadda 1 plus 1 dole koyaushe ya zama 2 ba zai taba canzawa ba haka Allah ba zai taba canza wannan tsarin ba a duniya in dai kana imani sai ka wahala to abu na gaba shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan abun duka alheri ta tabbata a cikin hadisin cikin sahih bukhari manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisin suhaib ar-rumi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ajaban li amril mu'min yace mumini abun mamaki ne al'amarin sa inna amrahu kullahu lahu khair shi al'amarin sa gaba ɗaya alheri da sharrin da alherin duka alheri in asabatu sarra'u sarra'u shakara fa kana khairan la wa in asabatu darra'u sabara fa kana khairan la idan alheri ya same shi sai ya gode wa Allah sai ya samu ladan godiya idan shari ya same sai ya haƙuri sai ya samu lada haƙuri ya ce amma banda mumini ba wanda yake samun wannan da yake in in din nan dole guda biyun nan za su same ka akwai ranar jin daɗi akwai ranar wahala yanzu mun gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini za a masa alheri za a masa sharri kuma duka zai zama da alheri idan alherin ya zo sai ka gode ka samu lada idan sharrin ya zo sai ka yi haƙuri ka samu lada amma dole za a yi sharri yanzu abu na kusa da ƙarshe shine shin a cikinmu akwai wanda ba a masa jaraba wani zai ce ai duk abin da aka faɗan nan wani shi bai da shi nafsin minal amwali wal da alju da alkhawf wani duk baya da shi yaya ayan nan take aiki a kansa gashi nan idan mutum yana neman kuɗi ne talaka bai da shi sai ya ɗauka duk jin daɗi yana wurin masu kuɗi shi kawai ya samu kuɗi ya huta idan mutum yana layin neman wani mulki ne ko wani matsayi ko ta kujera sai ga kamar wani da yake kan kujerar nan ya gama in kana so ka huce fushinka ka hau wannan kujerar idan mutum ilimi yake nema sai ga su malam wani ai ka ni na zama malam wani ai na caba shikenan shi ya gama kawai idan mutum neman haihuwa yake in mutum aure yake ne duk abin da mutum yake nema sai ga kamar masu shi sun cinye haka ne to ba haka bane ba haka bane bari faro daga ƙasa wanda yake neman aure ya ɗauka ai masu aure ba su da matsala <laughs> ka tambayi masu aure ka tambaye shi ka ce masa da kafin ka yi aure da bayan ka aure wanne ne matsala ku marasa aure ba za ku gane akwai matsala ba amma wallahi ka tambaye su kalhu za su gaya maka musamman sabbin auren nan da ba su ba gama gane ya duniyar take ba har yanzu ba su gane equation din ba to haka kuma mutu yana da mace ɗaya mutu yana da mace biyu mutu yana da mace uku mutu yawan matanka yawan matsalaka yawan yadda za ka ce ai in kai abu kaza ka huta sai yawan yadda jarabawar tafi yawa haka a cikin masu neman ilimi lokacin da kake ɗalibi ba ruwanka baka da matsala iya ɗan jarabawanka shine kai yanzu yaya malai nuna ka malai aike ka malai maka kaza malai gole ka baka iya ba ka zo baka iya ka zo kai ta wahala to da malamin da da wanda yake koyon ilimi da wanda ya riga ya iya ilimi wanda ya fi shan wahala shine wanda ya tara ilimi jarabawa da wahala da tsawainiyar yadda take ciki mutum in ya gane zai gwammace ta zama ɗalibi kawai ba ma wanda ya san shi to ballantana kuma kuɗi wani zai ce a ah, malam ban da kuɗi ka wanda ya samu kuɗi ya huce fushin duniya ba haka bane wallahi da wanda yake neman kuɗi da wanda ya samu kuɗi waye wanda kuɗi ya fi bawa wahala mai neman kuɗi yana shan wahala saboda yana neman su ne amma wanda ya samu kuɗi yana shan wahala wajen kashe su yana shan wahala wajen kare su kuma wallahi gadin kuɗi ya fi wahala sama da neman kuɗi wanda yake neman kuɗi zai iya neman kuɗi ba sai ya sa da zuciyarsa ba wanda yake neman kuɗi yana iya sa ta wakilci a sama masa kuɗi ba sai ya je da kansa ba wanda yake neman kuɗi yana iya neman kuɗi ba tare da ya sani ba ya iya samu amma ba wanda zai yi gadin kuɗi ba tare da ya sani ba ba wanda zai yi gadin kuɗi ba tare da ya haɗa da gangan jiki da zuciya da baki da harshe da gaɓoɓi ba ba wanda kuma mutum yana iya neman kuɗi kuma bai sa kuɗi ba kuma ya samu kuɗi amma duk wanda zai yi gadin kuɗi sai da kuɗi wahalar da take cikin kuɗi bayan an samu ta fi yawa sama da wahalar kuɗi kafin a samu idan Allah ya ga dama a rana ɗaya Allah yana iya sa kai kuɗi mutane da yawa sun yi kuɗi a rana ɗaya amma Allah baya iya sa kai gadin kuɗi a rana ɗaya har ka gama duniyar ka kana gadin su sannan idan mutum yana neman kuɗi yana iya fara neman kuɗi in yana ƙasa ƙasa ne dan kaɗan sai ji ya ishe shi dan kaɗan sai ji ya ishe sai ya koma ya huta sai ya tashi dan bukatarsa sai ya je nema amma wanda ya samu kuɗi to ya san kuɗi ko min yawansu ba su isa ba don haka ya fi wahalan ci gaba da neman kuɗi akan wanda bai da kuɗi ta fata kuna fahimta ta wanda bai da kuɗi ba dole ne kuɗi ya ɓata masa rai ba amma wanda yake da kuɗi kullum kuɗi sai ya ɓata masa rai kana da kuɗi amma ga wani abu ka kasa saya duk kuɗin mutum akwai abin da ba zai yi ya saya ba kuma wani har ya mutu akwai abin da da yana so ya saya amma bai saya ba akwai kuma inda yake so a ce yayi amma bai yi ba amma mara kuɗi dama shi bai ma sa buri ba shi burinsa shine kuɗin shi kuma mai kuɗin burinsa wani abu kuma kuɗin ba zai iya yi ba sannan wanda yake da kuɗi dole sai an fata masa rai akan kuɗi sai an haɗince shi sai an rena masa hankali sai ya ga wanda bai yi tsammani ba ya cuce shi sai an rika masa ta ko ta ina shi yasa ba za a bar shi ya huta ba ya yi fada ya yi surutu zuciyarsa ta buga ya samu hawa duk akan maganar ana ta cutarsa lokacin da bai da kuɗi duk bai san wannan wahalar ba sannan wanda bai da kuɗi ya dama akwai lokacin da zai iya kwanciya abinsa ya ce shi ba inda zai je amma wallahi in mutum yana da kuɗi akwai lokacin da ko yana so ya kwanta bai isa ya kwanta ba ba ma zai yadda ba ma ya kwanta kuma kowa zai kwanta shi za a bar shi saboda shi ya san zafin su su wanda ba san zafin su ba za su yi bacci shi ba zai iya ba saboda haka kuɗi in an same su sun fi wahala kai ba za ka gane ba saboda ba harkar ka bace kawai to ballantana kuma mulki ballantana kuma mulki mulki ya fi wahala sama da kuɗi amma wanda bai samu ba shi yake marmarinsa kuma Allah a cikin sunnar ta kauniya saboda hikimarsa don Allah ya sa yi rayuwa ba irin ta dabbobi ba dole sai an yi mulki sai Allah ya cusa wa mutane kwaɗayi da son mulki inda ba don Allah ya wa mutane haka ba wallahi ba wanda zai je mulki wa kowa kamar haikuwa ce inda ba don Allah ya cusa wa mace tsananin kwaɗayin ɗa ba wallahi in ta fara jin zafin naƙuda ba za ta taɓa yadda ta haiku ba wannan ɗin ma za ta kashe shi amma tsananin kwaɗayin haihuwar sai ta haƙura da zafin da kake ji sai ya fito in ya fito ta haƙura da wahalar da ake sha mishi mai amfani shi kullum ita take mishi amfani har ya kai shekara biyu ba zai mata amfanin komi ba ya hana ta bacci ya hana ta cin abinci ta ci ya shanye ya hana ta wane ya hana ta zama ya hana ta waye dan ya mata kuka mijin ya zage ta ai ta ya mata kashi duk ai ta wannan amma Allah ya kallafa mata sonta bai gama ba kuma tana son ta samu wani ma to sai Allah ya cusa mata kwaɗayinsa duk da wahala yake baka to haka mulki ma wahalar da take ciki ta fi yawa to sai Allah ya cusa wa mutane kwaɗayinsa inda babu shi wallahi ba wanda zai mulki saboda tsafin wahalarsa amma mutum baya gane wahalarsa sai yana ciki kamar mace ce wahala haihuwa kawai ita ce lokacin da take nakuda amma tana gamawa daɗin ɗan ya mantar da ita waccan nakuda haka shi ma wanda yake kan mulki ya manta da wahala sai ya rasa ne daga baya ya zo ya fara kuma so kuma ya sake komawa amma a cikinsa akwai wahala to amma Allah da hikimarsa sai Allah ya ƙwalla faran dan adam sai zama yana so saboda in ba haka ba za a yi rayuwa mai tsari ba kuma ba za a yi mulki ba sai Allah ya rinka nuna mutum daɗin sai ya koye masa wahala Daka a takaice waɗannan na faɗa ne saboda mu gane a cikin alheri ma akwai akwai fitina a cikin alheri ma akwai jarabawa to ballantana kuma a cikin sharri abinda za mu faɗa na ƙarshe shi ne yanzu wani darasi za mu ɗauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan jarabawoyin da suke damun babban darasin da za mu ɗauka daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine as wa wal A yi hakuri kuma a nemi lada a wurin Allah dukkan mun nan mun sani cewa Allah bai taɓa yi ko ba zai taɓa yin ɗan gata a wurinsa kamar Muhammadu Rasulullahi amma dukkanmu mun shaida cewa ba ɗayanmu da zai iya haƙuri a masa irin abin da aka masa kuma ya ci gaba da zama cikin wannan addini wallahi zai watsar ya bari inda ba don Allah ya san duk duniya ba irinsa ba Allah ma ba zai bashi wannan addinin ya ce mishi ka zo ka isar ma wannan zamanin namu ba amma Allah ya san zuciyarsa ta fi ta kowa tsarki kuma ta fita ta kowa resistance da resilience shi yasa sai Allah ya bashi yace je ka kai sako sai bashi amanar ya rike kuma ya isar da amanar mafi kyan isarwa mu dauki darasi daga gare shi wanda duk daga cikin mu yake da jarabawa ta tsoro na alkau da mutanen da suke cikin garuruwan da fasa da zaman lafiya da wanda kullum yake cikin jin tsoro a gidansa ko a hanyarsa ko a kasuwarsa ko a tattalin arzikinsa ko a wurin aikinsa ko a cikin iyalansa ya rika tunawa da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoro sama da wannan tsoron ka kai ne zaka iya gaya mana amma tsoron da su manzan Allah sallallahu alaihi suka ji Allah ne da kansa yace kun sha wahalar da wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wannan misali ɗaya ne kadai Allah ya faɗa na lokacin ahzab manzon Allah na zaune da mutanensa bai yi komi wa kafiran nan ba bai ci musu ba bai sha musu ba bai taba musu ba bai kawo da musu ba suka hana shi zama a garin yace zan fita in bar muku garin suka kwace dukiyarsa yace na bar muku yana da gidan iyayensa yana da gidan gado yana da abin da aka bar masa na gado duk suka kwace yace na bari ya fito bai da ko kobo daya kudin da abubakar ya rike kadai ne ya kashin dinsu ya bar gidansa ya bar kasuwarsa kudin da ya kasi kadai suka fito da shi shi ma ba nasa bane na abokin ne haka suka fito bai da komi sai addinin nan kadai haka ya zo ya zauna a madina ya yi haƙuri amma mutanen nan suka ce ba za ka ci gaba da addinin nan ba suka biyo shi suka biyo shi a uhud aka kakkashe masa mutane aka masa asara bai gama huta bai gama warkewa ba shekara ɗaya bayan nan sai suka biyo shi a haza nan kuma da suka tashi zuwa sai suka haɗo runduna da suka zo zuwa a uhud su mutum dubu uku amma da suka zo zuwa a ahzab sai suka zo da mutum dubu goma sha biyu shi kuma duk mutanensa ba su yake dubu uku ba sun dinka su ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma da suka zo sai zama an haɗa baki da mutanen cikin gida da yaƙuƙuwan da aka yi yan waje ne yanzu kuma a cikin garin akwai yahudawa sai aka haɗa baki da su aka ce ku musu ruddugu ta bayan mu shigo ta gaba a musu rin suka zo suka yi ƙawanya wa madina ana tsananin hunturu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai ya ce to ya zamu yakin da ba a shirya masa ba yakin da ba a yi sanarwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da mutanen sa aka fita waje yace ba fa za mu iya yaki da mutanen nan ba ba mu shirya ba wani ya ba shawara yace da shi a tona rami kawai ya zama ba za su iya shigowa ba don in dai aka haɗu to haɗuwa ba za ta yi kyau ba aka tona su kuma suka ce mun ji mun gani a nan za mu tsaya da ka ciki waɗancan ana jin tsoron su. abinda ba za ka iya komawa gida ba saboda tsoron waɗannan su kuma za su zagayo su shigo sannan ba za ka iya ci gaba da tsayawa a nan ba kuma saboda abinci ya ƙare ba komi sai zama an tara masa alkhau aljur naqsun min duk wannan jarabawar a lokaci ɗaya aka tara masa shi kadai da shi da mutanensa kuma mutanen nan kowa yana kallon sa sai abin da ya ce shi kuma bai da abin da zai ba su sai dai ya ce musu ku yi hakuri ka tuna da yadda dan adam yake da rashin hakuri da wani lokaci mutum ya tada rebellion ya ce shi duk ya samu irin su a ciki wanda ke su ba su yarda ba an dade ana yaudarar su suna cewa ma wa adana Allah wa rasulun illa gurura dama yaudarar mu ake ta yi da shi yanzu ka zo ka kawo mu bar mu yana jin irin wannan a ta baya ga sahabbai a nan su kuma suna jin yunwa ya fito yana ganin su sai gansu sun daure cikin su da dutse ba su gaya masa ba suka ce ya abin abun yi yawa suka ce ya muna jin yunwa fa ce yunwa ko sai suka daga cikinsu. sai gani sun daura dutse don yana sa su aiki ana tona za a yi tonon da ya kai wajen kilomita goma sha biyu ina karfin ina abincin ba inji ba na'urar da da hannunsu za su yi kuma sai dai a rinka canje canje wani kuma da a garin su dan mai kuɗi ne shi bai taɓa yi ba amma nan an ce sai ya yi tono kowa yana ciki manzon Allah ta salama da ya tashi ba su hakuri ba abin da zai ce musu bai ce Allah ka aiko da abinci ba sai daga cikin sai suka ga shi dutsen sa guda biyu ne ma yace kai in ka fara jin yunwa daga shekaran jiya ni na fara ji daga shekaran jiya waccan wani wata mata ta dan samu wani abu tace aje a kira shi ci abinci ta fanci yunwarsa ta fita kowa aka kira shi sai tara jama'a ce ku zo mu je an kawo abinci ba zai taba kuya ya ci shi kadai ba wallahi tallahi Allah ba zai taɓa maka jarabawa irin wanda yawan manzan Allah ba sallallahu alaihi rashin haƙurin ka ne kawai Allah maɗaukakin sarki ce a lokacin kan na jijjiga ku kuma Allah da kansa yake kansa kirari ai ya sani yana jin ya san kuma yanda ake iya likita yana auna ka ka ce kana jin shi bai san yunwan ba kana jin zafi bai sani ba sai dai ya gaya kake yi ne kawai amma ubangiji yana gane shi'uri ya filin din yake ya san yadda ake ji don Allah ya san komi a cikin zuciya amma Allah ya bar su a haka kuma cikin su har da annabinsa shi kuma ya fi su jin yunwa sai ka dauka kawai ne haka za a yi ta barin su a a to baka yi shiri mai imani ba ko kaɗan wallahi alkhawf kenan ga aljihu ya haɗu ga nafsu min al duk kuɗin su sun ɗauko sun kashe a nan shi suna gani su ma za a kashe su wal anfus a lokacin waɗansu da yawa an rika jefo kibiya su mutu a gabansa wani yayi wane ne wani garin wahala haka mutane suka rika mutuwa wannan duka wahalar da aka sha Allah ya ce lallai an jijjiga ku wa zulzulu kuma an girgiza ku zilzalan shadida girgiza mai tsanani ba wanda za a taɓa masa irin wannan har duniya ta naɗe namu duk mai sauki ne jama'a mu ba me yasa ba za mu yi haƙuri ba idan ka ce jarabawarka ta talauci ne talaucinka ya kai irin wannan yunwan da ka ji labari yanzu idan ka ce jarabawarka ta iyalai ne wani damuwarsa shine a gida matarsa ta zo masa alaƙaƙai wani guda ɗaya ma ta zo masa duniya da abin da ke cikinta shi manzon Allah tara Allah ya tara masa ba dole shi yake so ya auren ba Allah ne zai cika auri wance ka auri wance kuma haka suke hada masa ciwon kai duka ya rasa kowa in ya je wajen ta ce ni ma haka ne ni ma haka ne sun taba haduwa duka taran nan suka masa waye manzon Allah yaje yana kwana aljihun zaure kai ka taba haka sai dai wata guda wallahi baya kwana a gida ka taba samu wani rikicin daga matanka bai yi ashar ba bai yi duka ba bai yi zagi ba kuma bai sake ko guda ɗaya ba haka ake yi idan ka ce matsalarka ita ce ciwo ne ciwo ne a jikinka yanzu yake damunka lafiyar ka wani amfani za ta yi mana amma shi lafiyarsa duk duniya take bukatar lafiyar amma da ya kwanta yana ciwo sahabbai suka ce ya rasulullah muna jin tausayin ka akan wannan ciwon yace ai ni idan na tashi ciwo ana ninka mun biyu irin naku ne idan zazzabinka in an auna temperature ka zai kai kaza to shi sai a ninka masa lokacin da manzon Allah ya fara cutar ajali a ranar da ciwon ya fara fa ya zo aka kawo tawul aka daura masa a kai wallahi in ka taba tawul din daga sama ba fara wani ba tawul amma in ka taba tun daga sama kana jin zafin kansa ya zo kamar yana kona tawul din ka taba jin mutum mai irin wannan zazzabin amma bai taba kuka ba bai taba ce komai ba yana ce ya Allah in dai ka yarda da ni ba da matsala rabbi in lam yakun laka ghadabun alayya fala ubali ni kawai karka yi fushi da ni saboda shi ya gane yana dakin jarabawa ne mu yasa har yanzu ba za mu gane ba kowace irin matsala ce za ta same in ka ce kai yanzu kana cikin matsala ce ta siyasa abubuwa sun ni yan adawa sun maka waye ya kai manzon Allah yan adawa a duniya in yan adawanka suna neman ranka yan adawan da suka nemi ransa su nawa ne in yan adawanka suna neman mutuncinka wani irin mutunci ne na manzon Allah aka bari tun a har yau idan yan adawa za su karan masa da kuɗin kare wani irin kuɗi ne aka bar manzon Allah da shi iyayensa ba sun bar duniya sun bar masa dukiya ba ina dukiyar take ko guda ɗaya ka ji shi da ita duk yan adawan nan sun cinye wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan Allah ce duk annabawa suna da yan adawa amma duk ka cika duniya ka kasa yin alheri saboda wai an hana ka abubuwa sun masa yawa su mutane sun taru masa kowa ya kasa fahimtarsa kai mutane ne fakare suka dame ku kuma yan garin ku manzon Allah su san duk duniya suna neman sa tsuntsaye suna neman sa dabbobi suna neman sa aljanu ma suna jiran sa wani lokaci zaka je appointment din nasa ma gidansa mata suna kaza yace mala'ika jibrilu yana jira na a waje appointment da kowa da alfa da aljanu da mala'iku dabbobi hadda sandararrun abubuwa a masallacinsa kututturen da yake hawa yake yake yake ba ya zuwa annabi sai ya ce an ci gaba yanzu za a yi katako za a yi wane ne sai ya ce a sare shi kawai sai fara kuka ce ya rasu akan me za a sare ni kana jingina a jikina ina samun rahama yau za ka sa a cire ni sai ga ruwa ya fara fita ya ce hawaye ne kuka yake yi annabi ya rarashe shi ya kai hakuri kowa yana neman shi fa kowa yana neman sa ƙasa in yana taka ta tana ji cewa manzan Allah ne sallallahu sallama duwatsu ya ce ni na san duwatsun da idan ina tafiya suna mun sallama a makka ballantana dabbobi ya shiga garken wani mutum sai samu wani raƙumi yana isowa sai fara kaɗa kunnuwansa sai fara kuka sai manzon Allah ya je wurin sa ya taba shi sai ce ina mai raƙumin nan ya ce gani nan sai ce ya kamun ƙararka ne ya ce kana bashi wahala kana ɗora masa kayan da ya fi ƙarfinsa kuma kana hana shi abinci kuma kana dukansa karka sake ya saurari mutane ya saurari tsuntsaye ya saurari wa tsuntsuwa suna tafiya sai waɗansu ya gansu sun ɗauko ƴar ƴar ko sai ga uwar a can tana ta fuka fuka ta zo gaban manzan Allah ta sa sai ce wa ɗauki ‘ya’yan wannan sai wasu ka ci ga su can sai aka kira su ya ce kuma yi mata da 'ya'yanta ta kamun ƙara ne cewa kun ɗauke mata 'ya'yanta kowa manzan Allah zai bashi haƙƙi ya saurare shi Abdullahi bin Mas'ud ya ce na raka shi ya je ganawa da aljannu ya ce ka tsaya a nan karka wuce nan duk abin da ya same karka zo karka wuce nan ni kadai ne zan iya wucewa nan ya je gana da aljannu ya dawo in ka ce abubuwa sun maka yawa za ka kwatanta kanka da shi amma ka taba jin manzo Allah ya samu zafin kai wai don abubuwan sun masa yawa abubuwan sun cin kuɗi masa wannan rayuwar duk jarawa da ta zo ka karɓa kawai tun da kaga Allah ya tsora maka ya ga zaka iya ne wanda ba zai iya ba ba a tsora masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman radiya falahu riba in ka yarda ka ta amfane ka wa man saqifa falahu taqaf wanda ya ji haushi ya kare da haushinsa haushinsa ba zai sa Allah ya fasa ba jama'a lokaci yayi abinda na faɗa Allah ya ba mu dadansa in daidai ne kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh